نعم مالك سوى إمام البخاري يروي سورة حذيفة رضي الله عنه قال جاء العاقل والسيد صاحبا نجران إلى نبي الله فلاعنا ذاك العاقل da sai sun zo wajen manzon Allah ya ra Allah tabbata gare shi daga da suka zo sahiba na jiran su mutanen garin na jiran zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yuridani an da kawai yake cewa faƙaɗa a rumar sahibi sai ɗaya yake cewa la tafi'an karfi aikata wannan aiki na tsinawar kudin manzan Allah kawai Allah in kyana na biyan in ya kasance annabin Allah fala'ana suka yi wannan mulana la nafla la'ani walla mu ba mu ragota ba wala aqiba na min baji na haka iyalanmu Allah zai kashe su kuma kawai yake cewa in na lotsi ka ba ta alkana ya manzan Allah za mu baka abin da ka tambaye mu za mu baka abin da ka tambaye mu wa ba'sa ma'ana rajulan amina zaka ka aika mu ka tura ka hada da wani mutum wanda ke amintaccen sabbanka wala tabas ma'ana illa amina karka hada da wani sai amintacce fa qala kita la ba'sanna ma'akum rajulan amina tabbazan hada ku da wani mutum cikin sabbaina wanda yake amintacce ne haƙƙun amin lalle amintacce ne na gaskiya fastashrafa laha ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai kuwa ke sabon manzo Allah fara zara ido yana son a tura shi wajen karbo wannan saboda sun ji manzo Allah ya ce zan tura ku da amintacce al'umma ta sai manzo Allah ya ce qum ya aba yi ibn jarrah ya kai abu ta ɗan jarra. ka tashi falamma qama lokacin da ya tashi قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أمين هذه الأمة وذلك تأدئ الأمة باب أمن تشي كمان أبو أميرة آمن ابن جراح إذا من ذن الله صلى الله عليه وسلم وأن من ذن الله صلى الله عليه وسلم يند أجيجي كربو حرج حديث جاء عند رجل من ذن الله صلى الله عليه وسلم ما ذلك تأرحم أمتي بأمتي أبي بكر wanda ya fi kowa tausayi a duban manzan Allah shi ne abakar sudik wa a shaddohun fili ne layi umar ibn khattab wanda ya fi kowa riko da addinin Allah da tsanani wajen addinin Allah shi ne umar ɗan khattab wa a daƙo haya'an usman ibn affan wanda ya fi kowa kunya a duban manzan Allah shi ne usman ɗan affan وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل من ذا الله كشاء متون جيب قوة سنة هلال دا حرام عشاء الأمم من ذا الله شين معاذ بن جبل وأصدقهم حياء وأمير هذه الأمة أبي أبيدة آبر بن جرح من ذا الله كشاء متون الأمة شين أبو أبيدة آبر بن جرح بعد مثلا من ذا الله سيد هذا سنة الصحابي ناشي ولا كتب أبو أبيدة آبر بن جرح sannan kuma yana cikin ɗaya daga cikin mutane guda goma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu al-bishr da aljanna tun suna duniya warawa al-imamu Abu Ibn Abbas imamu Ahmad ya rawaito da wajen Ibn Abbas yake cewa qala Abu Jahl qabbahu Allah Abu Jahl Allah ya ƙara munan tashi ya ƙara mai azaban kabari yake cewa in ra'aytu Muhammadan yusalli inda al-Ka'bah nahu hatta ata ala raqabati abu jahl ta tabbata ne ƙarƙarin manzon Allah yana sallah a daura da dakin saba sai ya zo ya saka wuyan manzon Allah ka ji saurin kai an kera ka yi bayi da Allah ka ki kana cewa ka zo ka ta kan annabin Allah za ka manzon Allah ce lau fa'ala da shi abu jahl ya kuskura ya zo ya saka wuyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la'akhalatu almala'ikatu iyana da mala'iku ido da ido za su kama shi su kakkarya shi su yi gunduwa da shi in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walau anna al-yawuda tamanna al-mauta da ce yahuda sun yi burin mutuwa kamar da Allah ke fada musu a cikin suratul juma'a wala abada فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليهم بالظالمين لوكتين ده الله ينمي يهوداوا في بور متوى لا سين بور متوى مذلك لا كم تلكم ولا رأوا مقاعده من النار da kuma Allah ya tsinka da su gidajen sa cikin gidan gidan wuta walau kharaja alladhina yubayiluna rasulullah sallallahu alaihi wasallam da ce nasaran garin najarar sun fito sun yi mubahala tare da manzon Allah sun yi wannan tsino tare da manzon Allah don a gane mai gaskiya su da manzon Allah da rajahu da sun koma gidajensu la yajiduna malan wala ahlan idan suka koma gida za su tara dukiyarsu da iyalansu ta halaka ibnu kathir Allah ya rama yake cewa qad rawal bukhari wa tirmidhi wa an-nasa'i wa qaisa qissatu wabd najran al-imam ibn qayyim rahmatullahi alaihi fi zalil ma'ad malam ke cewa imam bukhari da imam tirmidhi da imam nasa'i sun kawo wannan kissa ta ibn najara haka imam ibn qayyim ya shimfa da magana ya fayyace magana cikin zadul ma'ad fi hadi khairul ibad da gaida wannan baki na manzon Allah nasaran garin najara da suka wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imam al-qasimi Allah ya ganshi da rama yake cewa fadakarwa ta uku قال الزمخشري إمام الزمخشري الله جل شيكته فإن قلت ما كان دعاؤه إلى المباهلة إلا ليتبين الكاذب منه من idan إذا كتي wannan kira da aka yi zuwa ga rantsuwa an yi ne don a gane mai gaskiya a gane makareci cikin hutuman manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wa zalika amur ya sassu wannan alamar wanda wanda Allah ke manta da shi wa kazi yukazibuhu da duk wanda ya karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fama ma'ana dammul abna'i wan nisa me yasa manzon Allah ce a kira 'ya'ya da mata ya duka zuwa iran tuwar dai ka ce idan aka yi rantsuwar don mutum da kace bai da gaskiya da shi da 'ya'yan shi da mata ya duka ta halaka da kowa zuwa ga Allah malaki cewa kultu nake cewa zalika aqaru fi dilalati ala thiqati bi hadihi maza Allah ya kira Ali dan Abi Talib ya kira Fatima tsiyar shi ya kira jikokin shi Al-Hasan da Husayn wannan yana ƙara ƙarfafa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aminta da abin da yake kai wastiqanihi wastiqanihi bi sidqihi sannan manzon Allah ya yadda lalle shi annabi ne na gaskiya daga wajen Allah حيث استجرى على تعريض wa وأفلاذ كبدي wa habbun nasu irai da zari ta yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito da wafi daukakan mutane a wajen shi sannan kuma ya fito da mutane da ya fito ya kawo su wajen aiwa nan tsinon walam ya tafi tasir ala ta'ali da nafsira manzan Allah bai takaita da zuwa da kanshi ba sai ya ɗo ƴaƴan shi da kuma jiko ƴaƴan shi da ƙanin shi da kuma jikokin shi wa ala siƙati bi kadhibi khasbi sannan manzan Allah ya tabbata lalle da sara makaryata ne abin da suke bai danga da annabi tare cewa Allah ne ko kuma nan Allah ne karya suke sun san annabi isa bawan Allah ne karmar Allah ne sannan wani ruhi da cirohin Allah subhanahu wataala wanda Allah ya buta masa rai za ka ba da yake cewa abin da ya sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tattaro duka iyalan shi da dukkan kowa da kowa shi ne ya tabbatar lallai yana suke وأظن دا ne سككرا بغيش مكالتاني مالكتاني أنه أعز الأهل وألفقهم بالقلوب sannan maza Allah ya kawo iyalai ne da yara kawai su ne mafi mannuwan iyalai ga zuciyar mutum wa rubba ma fada umar rajul bi nafsi wa hara wa duna hatta yaktu da ka abin da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira iyali mata da yara da kuma yan uwa mutum yana iya ba da kanshi fansa akan iyalai har sai an kai shi ya kace su rayu shi kuma ya mutu wa min samma kanu yasuquna ma'a anfusihim az-za'i fi al-hurubi litamna'u min al-haq wannan sa ada idan da iyaki daga mutun da iyalan shi mataye da yara a tafi iyaki. me fa'ida haka dan sana su wajen yaki wa yusammuna zadata anha bi arwahi himat al-haqa'i sannan kuma suna irga mutum ya kare iyalan shi lalle wannan kariya ce ta hakika ne wa qaddamu fi zikr manzo Allah ya gabatar da su wajen ambato ala al-anfus a karan kanshi li yunabba ala lutfi makanihim wa qurbi manzilatihim dan a nuna mutum lalle mutane masu daraja a wajen mutum wal yu'dan bi annahum muqaddamun ala al-anfusihim mafduna biha sannan kuma a nuna musu lalle su ana gabatar da su akan rai sannan kuma mutum da iya ba da ran shi fansa akan su وقيل دليل وفيه دليل مالك تأتي يماو ذوب شريك تأكوي دليل لا شيء أقوى من باب ولا أبدا يفونا كرفي على فضل أصحاب الكساء عليهم السلام وأن آية فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك سنة رجاجا علي بن أبي طالب سنة رجاجا فاطمة إرمان ذن الله صلى الله عليه وسلم سنة رجاجا الحسن لو تنجيكم كما ذن الله صلى الله عليه وسلم سنة من ذن الله أتنقر المدينة babu wasu mutane da kira sai wannan mutane guda wadda ce a zuwa yi rantsuwa to da kuma da Allah ya tabbata yana kan gaskiya ne wadda ta sai ya kira mafi sayon mutane a wajen shi ya zo ce a zuwa yi rantsuwa tsakanin shi da nasara a gane wane ne mai ƙarya a cikin su malaka ta wafi burhanun wazo ala sunnati nubuwatin nabi sallallahu alaihi wasallam sana a cikin wannan ayar mu gane inganci da kuma ingancin aikin manzon Allah tsiyara a mutum Allah tabbata ga tabbata annabi ne daga wajen Allah subhanahu ta'ala abu na wulma da fita iskun fito min al'ayati an turo daga wannan aya jawazul muhajati fi amriddin babu laifi a yi musu al'amarin addini ba al'amarin duniya ba al'amarin addini ka faɗi kaza ka ce abu kaza haram ne mai dalilinka abu kaza haramun ne mai dalilinka babu laifi haka ma mana kasumi ya faɗa nan wa annan man jadala wa an kara shay'an min shari'a sannan kuma lalle don mutum da kan ce yayi inkar wani abu na shari'a yayi ta mutu jazat wa bahalatu ya kawata a zo a yi uwar mai karya ta da shi ma'ana a zo a yi tsinuwa a rantse da Allah abin da yake kai shine gaskiya ya rantse da Allah abin da wanda ke kutuba da shi yana kan karya ne sai ka daga sai a gane me ke faruwa malaka cewa waqa al inda shekira dawani مالك قال الجازاروني في تفسيره وقال الباس عند شيخنا الداواني قدس الله سراه في جواز المبارك بعد النبي صلى الله عليه وسلم ذاك إمام الداواني الله تنجر أما هيك جوا bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuma zuwa ga Allah babu da fi idan wani al'amarin addini ya taso ba al'amarin duniya ba a zo a yi rantsuwa idan an kasa gane waye mai gaskiya a فكتب الرسالة في شروطها المستمطة من الكتاب والسنة والآثار ذاك سير متوتى رسالة ودن شرط مباهلة معنى رنسوا أذو أي سينوا أغانا واي ميغسكيا ذاك سير كاو دليل كلا تابع على سنة من الله دكما آثار غدا سابن من الله وكلام الأئمة دمغنا ما نوي وحاصل كلامي فيها أنها لا تجوز إلا في أمر مهم من شرع bala ka da don kuɗe maka magana shi a maka tomarazin ɗin magana shi ki ɗaya a waje guda ita tsinuwa ba a yin ta sai ta kasance a cikin wani al'amari mai muhimmanci a cikin shari'a wa qafil ittiba sannan an samu kamanceceniya akan wannan matsalar wa iladin sannan an samu a cikin wannan lamarin la ya tasar daf'uhu illa bil mubahala ba za tunku da wannan tirjiyar da aka samu ba sai a zo an yi tsinuwa ta almubala fayushtaratu kauniha ba da tsawatar hujja malaki to an shara ta irin da'ir wanda rantsuwa ta gaske bayan an tsaye da mutum hujja ya gane hujja wasa'i fi izalati shubhati sana ai iya gurgudu wajen kusar mai da shubha wa taqdimin nusha amai nasiha wal inzar ajabai kunni wa adami naf'i zalik sannan kuma an jaye kunni an ga jan kunni bai mai amfani ba wa masasi darura ilayya salafu an ga wa masasi darura ilayya sannan ga ba bukata ya ta da wannan da mu gane da maganin malam dawani muke gane kenan a ce ai tarar tsuwa a ce a zo a yi tsinuwa ana yi ne idan ya shafi al'amarin addini al'amarin duniya kar ku yi tsinuwa kan shi idan ku yi tsinuwa to Allah zai jarin mutane sai gane ta ku tsino kuma karshe tsino ta dawo kanku da wanda kenan akan al'amarin addini ake tsinuwa al'amarin aqida da al'amarin alkulai da awal kullum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a rantsuwa a zo a yi tsinuwa akan lamarin duniya imamu sadiq hasan kana ke ta tafsirin shi وقد دعا الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى من خالفه في مسألة صفات رب تعالى شعنه وإجراءها على ظاهرها mana ibn qayyim ya kira wasu jama'a wanda suka saba mai dangane da sufofin Allah subhanahu wataala suka ce sufofin Allah ba za a tafi da su akan zahirin su ba da ka suka ce ba za a tafiyar da su akan zahirin su shi ko ibn qayyim yake cewa sufofin Allah za a tafi da su akan zahirin su ne ba tare da an yi ta'awili ba ko an canja wani abu ko kuma a kowane wani abu yake to in ƙarya suke yi in gaskiya suke zuwa yi rantsuwa to ƙarshe dai ba su zo sun amsa mai zuwa ga wannan kira dai mutu ba mai shakar zakara fi zadil ma'ad ibul qayyim ya ambata cikin zadil ma'ad fi fasli fiqi qissati wafdi najama ma nafsu yake cewa minha anna sunnata fi mujadalati ahli batil daga cikin wannan aya za mu ga lalle sunna wajen mutum yayi jayayya yayi mutu da mutane suke suna kan barna idza qamat alaihim hujjatullah idan hujjar Allah ta tsaya kanku walam yarji'u sannan ba su dawo ba bal asarru ala al-inat bal sun doge akan saurin kai an yad'uhum ila al-mubahala akan mutum ya kira zuwa ga rantsuwa ta tsinuwa wa qad amara Allah subhanahu bi zalika rasulahu Allah ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon shi da haka ولم يقل إن ذلك ليس لأمتك ألا بيتيوم من الله وأن أيكي بناء الأمم كبني min ba'dika bayan kai wada ilai ibnu ammi abdullahi ibnu abbas haka ibnu abbas bayan manzon Allah yayi kira da azu ayu al-mubahala liman ankara alai ba'd wasa'il furu cikin mutane suka mai inkari a cikin wasu matsaloli na far'o'i wadam yunkin alai sahaba sabai ba su ibnu abbas inkari ba wajen kira da ya azu ayi al-mubahala wada ilaiha ilaihi al-auza'i sufyan al-thawri fi mat'ar tarqu dai wani mintar a rai da ka imam al'auza'i a ya kira sabbiyanin sauri a kan a zo a yi kan matsalan daga hannu haka ba su mai inkari a haka ba wa haza min ba na ke cewa wani yana cikin da wannan kenan ana nan ne ana tsinuwa da zai kace akan al'amuran addini ba kan al'amuran duniya wanda za mu a nan baki ɗaya ba to da kaga ayar Allah subhanahu watsala yayi kira da tsinuwa to da wannan za ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kaji an ce ai tsinuwa to babban laifi ne bayan al'amura mana abu dan kai zata to a zo a yi tsinuwa mana ka tsaye da Allah muran tsaye yara ka kadin mai ƙarya Allah ya tsine mai inna lillahi wa rajo. A kan al'abu dan kadan haka to za kai idan ka kaji ai tsinuwa cikin musulunci to babban laifi ne babban laifi ne wanda wannan laifi ne wanda Allah subhanahu wataala baya gafartawa duk mutumin da ya mutu akan shi da wannan malamai suke cewa idan ka ji Allah subhanahu wataala yayi tsinuwa to abu ne wanda lamarin shi ya girmama sannan kuma zunubi ne wanda aka kare shi da la'anta akan wani zunubi wanda mutum ya kan ce cancanci a tsine mai albarka dole idan ka za sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani sun da manzon Allah ya tsine musu ya ebe musu albarka mutum na farko wanda ya tsine iyayen shi ya raga zai iyayen ka shi ne wata ya zage wa wanka kai maka zage shi to kai matsayi nan ne in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutumin da ya canja iyakar ƙasa an ba da iyakar ƙasa ka zo ka canja wannan canja iyakar ƙasa malamai suka ta yana ɗaukan ababe kamar haka ina ce an yi boda tsakanin ƙasa da ƙasa gari da gari ka zo ka cire wannan abu da aka saka na alaman boda ka canja mai wajen mutum tsinanne ne in ji manzan Allah ko ko fili ne aka siyar aka sa kowa shaida sai ka zo ka cire shaida ka canja waje tsinanne ne in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne ya yanka ba dan Allah ba tsinanne ne dalili aka ka shi hadisin Amil ibn Wasila yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a an tambaye Ali ibn Abi Talib shin akwai wani abu da manzan Allah ke koyi muku na sirri sai ali ibn abi talib yayi fushi sai ki ta ma kana annabi sallallahu alaihi wasallam yasirru ilayya shay'an yaktumu an-nas ghayra annahu qad haddathani bi kalimatin arba ali ibn abi talib ki ta mu da Allah baya ban labarin wani abu wanda ke goye mutane sai dai manzon Allah ya ba labari wasu kalmomi guda hudu kalmar farko yake cewa manzon Allah yana cewa ma yake cewa la'ana Allahu man la'ana walidahu Allah ya tsine wanda ya zagi iyayen shi wa la'ana Allah man zabaha li ghairillah Allah ya tsine duk wanda ya yanka ba dan Allah ba kaje kai wani malami yanka yace ai abu kaza da ya same ka ai ma mun ga an kawo ka abu kaza dole sai ka yanka an kai wannan yanka to mutum zinan ne inje manzon Allah wa la'ana Allah man zabaha li ghairillah wa la'ana Allah man awa muhdithan mutumin da ya ba ci mafaka mutum ne yana barna a ban za ka sai kowa shi ma shi mafaka ta kai ga shi mafaka sai nan ne idan ka yaka Allah ya tsine wa kalmasa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum na wudu shine mutumin da ya karance ya canja iyakar kasa da cikin mutanen da wanda Allah ya tsine musu ibe musu albarka wa naj'al la'natallahi 'ala al-kadhibin mata yadda suke yau ta gaisa makabarta a ji wannan magana da kyau ita wata babu dai fitar da ta makabarta amma ta yawaita wannan manzo Allah ya yi tsinuwa saboda mata tana da rauni sosai idan kai ta je makabarta yau ta sati mai zuwa ta je ko kuma wata ce ta je makabarta to zaka za ta je ta yi faruwa makabarta sai ta fara akan kabarin ba ta ce ta iyu ta mutu ta lalace ta fara tona kawai ta ce ta an fito da babanta da kabar wannan manzo Allah ke cewa la'ana Allahu zawwara fil qubur Allah ya tsine wa mata da suke yi zuwa makabarta yawan ziyarta makabarta manzo Allah ya na mata amma ziyarta makamta a rayuwa sau daya ko kuma a shekara sau daya wannan babu laifi mata su ziyarci makabarta daga cikin ayyukan da masu Allah ya tsine masu wannan aiki mutumin da ke ce da matsinanne ne wanda ake wakilta ya karbo irin tsinanne ne mai rubuta ta tsinanne ne masu shaida a kan ta tsinannu ne in ji hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam jabi dan abdullahi ke cewa la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akila riba wa da ya tsine mutum riba wa mukila manzo Allah ya tsine mutum da ake wakilta a karbori ba wa kasibahu manzo Allah ya tsine mutum da ke rubuta riba wa shahidai manzo Allah ya tsine mutane biyu da ake kafa hujja da su aka ba ta shaida wajen kabari ba manzo Allah kita dukkan sa wajen laifi daidai suke inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi manzo Allah kita la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mu'kilahu mazala ya hana mai ce riba da wanda ake wakiltawa da mai rubutawa da wanda suke shaida akan haka daga cikin mutanen da Allah ya yi musu albarka manzo Allah kuma ya tsine musu ne mutumin da ke halasta matar da aka wata saki uku ga mijinta na farko Mana mutum ne ya saki mata saki uku za ka sai zai fara da ya sani za kai kuma sai ka je ka lallaba ka lallaba ka je ka aure ta da niyan bayan wani lokaci da aka sake ta to da kai da mijin na ta rika tsinannu ne a wajen Allah idan ita wata ta san ita wata ya ce ta shiga maza Allah ki cewa la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muhallila wal muhallilala Allah ya manzo Allah ya tsine wa. mutumin da ke auren basar da aka saki uku dan ya halatta ta ga mijinta na farko hata miji na biyu idan ya san abin da aka shi ma tsinannu ne a wajen Allah in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah muke roƙo yana ta da mu duniya da layira ya raba da tsinon Allah subhanahu tara ka ramu na sai gobe za mu karanta sauran ayyuka da mutum Allah dai tsine mai ya ibe mai albarka subhanaka allahumma wa hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa akhiru da'wana أن الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت ولي ومولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أن تقبل صيامنا وصلاتنا وركوعنا وسائر أعمالنا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في بلادنا اللهم آمنا في أهلاتنا اللهم آمنا في بيوتنا اللهم آمنا في كل مكان اللهم عليك بكل من أراد لنا سوى اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شر شرورهم اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء وذاك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعضاء وشماتة الأعضاء وشماتة الأعضاء رب لكل موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوهدانية وبنبيك برسالة وتر ذلك نقل لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وعلمائنا وعلماء علمائنا الأحياء منهم والأموات الأحياء منهم والأموات الأحياء والأموات الأحياء والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين